لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha shida ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1442 daidai da 30 ga watan maris shekara ta 2021 Ladiya, Allah ya karra ya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara. yakubu avenue dora daga ladima road angwajimi jihar kaduna wannan ƙasa ta mutu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ƙudurin magabata i'tiqadul a'immatul arba'a na ustaz doktor abdurrahman khumais hafizahullahu ta'ala a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na hamsin da bakwai mun kwana a shafi na hamsin za mu tashi a sabon fakara da malaki cewa kaunuhu fil qadr maganar da imamu ahmad bin hanbal ya faɗi dangane da ƙaddara ƙaddara wata aba ce mai tsada a cikin imani na musulmi wanda duk wanda ya rasa shi to wannan mutumin zai shiga wuta wanda kuma ya same shi ya samu wani yanki mai ƙarfi babin tauhidi Ubadatu ɗan Samit Allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa yana gargara ce ta mutuwa wasinci da uba yake yi wa ɗako ya zaunar da ɗansa yana masa wasilci yace ya kai dan dana innaka lan tazuq ta'am iman kai din nan ba za ka taɓa ɗanɗanan <coughs> zaƙin imani ba hatta ta'lama annama akhtaka lam yakul li yusibak har sai ka san cewa duk abinda ya kubuce maka daman Allah bai zaka ka same shi ba wa ma asabaka duk abin da ya same ka alkhairi ko sharri lam yakun li yukhti'ak daman Allah bai kaddara wannan abin zai kubuce maka ba sai ce ya bunai ya kai dan in kunta ala ghairi zalik in ka kasance akasin wannan bayanin da na ma na ji daga bakin manzo Allah ya ce dakhaltar nar zaka shiga wuta dalili shine babin kaddara yana cikin babin imani hukunnan imani guda shida na farko yin imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da annabawansa sannan da yin imani da kaddara alkhairinsa ko sharrinsa Tun kafin ka zo duniya Allah ya tsara rayuwarka ka cukab tun kafin a halicci ma duniyar da kai yanzu ni da kai muke rayuwa Da shekara dubu hamsin aka manzo Allah ce Allah ya tsara tsarin nan yau din nan rigan nan da kasa Allah ya rubuta ta tun kafin ka zo duniya da shekara dubu hamsin cewa ranar litinin a ranar talata sha shida ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin ga watan maris za ka zo masallacin sani dauda ina fata an gane za ka zauna inda ka zauna rigar da ke jikinka an rubuta shi wannan rigar za ka sa da ke aljihunka an rubuta cewa wannan kuɗin shi ne zai kasance aljihunka sa'annan wayar da ke aljihunka da irin nau'inta an rubuta ta tun a wannan lokacin shi sa kila a ranar akwai wajen da ka yi nufin tun ƙanƙanin lokaci sai a canza akalanka sai ka je kai yau fi barin je masallaci kaza saboda a ranar aka rubuta maka sai ka zo kuma rigar da ke jikinka shi ɗin aka rubuta shi za ka sa kila a ranar ka yi nufin sa wani riga sai suka ce ka yau barin da ya sa wannan saboda shi aka rubuta maka abin kaddara ke kuma dindinci sai ka zo amma in ba rubuta maka ba ko da ka rubuta shi a cikin brochure naka da tsarinka da pamphlet naka da wayanka da timing da ka yi sai wani abu ya zo ya hana ka zuwa saboda daman a ranar ba a rubuta maka ba wannan shine babin kaddara in Allah ya yi ka talakan ku dole talakan ne za ka zama ko da ka samu kuɗi da sai wani abu ya faru ka koma talakan kuma fitik in kuma Allah ya yi ka mai kuɗi ko da mahaifinka da mahaifiyarka da danginka babu wanda ya taɓa rike miliyan ɗaya sai kuma Allah ya maka za ka rike billions of naira to sai Allah ya kawo dalili kuma ka rike wannan babin kaddara kenan to shi sa fi kowane babi wahala rashin yin imani da shi yakan samu tasgaro a imanin ɗan adam malam ya ce aure da ibnul jauzi fil manaqib kitab ahmad bin hanbal bi musaddad wa fihi imamu ibnul jauzi a cikin littafinsa al manaqib مناقب كتاب Ahmad بن حنبل لمسدد rubutun da imamu ahmad ya tura wa musaddad wa a ciki yana nuna masa sako wa yu'minu bil qadri ana so ka yi imani da ƙaddara. khairihi wa sharrihi alkhairin da sharrinsa Allah ya rubuta sai ya same ka wa hulwihi wa murrihi min Allah zaƙinsa da ɗacinsa daga Allah ne wannan ƙaddara yana daga cikin abu masu wahala a rayuwar mutum alkhairi da sharrinsa alkhairinsa Allah ya rubuta za ka samu kuɗi kaza ta hanyar kasuwanci kaza kila ta hannun wane kuma wanan nan bakwa shiri sai wani dalili ya kawo ya ce a ah, an haɗa ka da wani shi kenan sai kudin nan kuma su fito saboda Allah ya rubuta alkaidan nan zai samu kaga kuma ba kwa shiri kila ba makiyinka ne amma ta dalilin Allah ya rubuta zaka samu wannan shi ne sila duk da kiyaye da yake maka bayan ka samu ne zai zo yana nadama amma Allah ya riga rubuta sai ya biyo ta hannunsa wani kuma sharrin kila ta hannun masoyinka Allah ya rubuta maka wannan sharrin gashi masoyinka ne kai da kanka ka san masoyinka ne kuma shi da kansa ya san masoyinka ne shi amma wani sharrin sai Allah ya kaddara shi biyu kaninsa a ga yadda za ka yi kai kuma ina fata an gane a gwada imaninka za ka yadda ko ko za ka fara jin haushinsa wani ne ya ja min kaza wani ne ja min asara asara ne kuma ba asara ne, wani abu ne na fitina kullum ka tuna sai ka ce hawa da ne ja min ko haka za ka yi to dukkan wannan ka yadda cewa Allah ya tsara haka zai faru shi sa malamai suke cewa maratibul qadr daraja da tsari da Allah ya na kaddara akwai taqdir al'am al'azali sun fil azal akwai abin da Allah ya tsara kafin duniya da shekara dubu hamsin haka hadisin amru bin al-as hadisin da imam muslim ya rawaito ya ce qaddara Allahu maqadir al-khalaiq Allah ya tsara tsarin halittu qabla an yakhluqa as-samawati wal ard tun kafin Allah ya halicci sammai da kasai bi 50 sana da shekara dubu hamsin Allah ya tsara tsarin duk wani abu na duniya wa kana arshuhu ala al-ma da arshin ubangiji ko ya kasance kan ruwa kaga wannan gamamman tsari kenan to abu na biyu akwai takdirul umuri akwai tsarin rayuwarka tun kafin ka zo duniya akwai kuma aka tsara maka rayuwa kaga wannan ana nuna maka division of labor abinda bature ko Karl ke kira division of labor ko to ana breaking insa gaba gaba don ka gane shi kuma takdirul umuri tsarin rayuwarka gabaki daya ranan da ka cika kwana ɗari da ashirin a cikin mahaifiyarka kafin ka zo duniya Allah zai turo mala'ika mala'ikan nan an ba shi umarni guda hudu bi malihi zai rubuta dukiyarka abin da za ka ci a duniya hatta kwayan adadin shinkafan da za ka ci sai an rubuta shi da doya in an rubuta maka cin doya ina fata an gane in kuwa ya kai adadin da aka rubuta maka sai ka ji tun daga rana an ce ka ci starch ka daina cin doya ka daina cin shinkafa ka daina cin kaza ka daina saboda adadin abin da aka rubuta maka ya kare kuma kana ci sai ya fito saboda adadin wanda Allah ya rubuta zai shiga jikinka ya amfane ka ya kare kai exhaustin ɗinsa naman da aka rubuta za ka ci quantity da kilogram ɗin da zaka ci kai ana kana ci ana wayin ɗinsa kowanne adadin ko in ya kai adadi shi kenan sai ka ji an ce to kana da matsalan da ba za ka ci nama ba kana cin jan nama kana kallo <laughs> shi kenan ana ka cin jan nama ka za fa a ce shi ma kankaci kwai <laughs> kaga haɗa ma zafi ko yadda ka mutane na ci Allah in Allah ta tashi gwada ka kana zaune sai a kashe ka a zaune saboda kwantitin da Allah ya rubuta zai shiga jikinka har ya amfane ka ya kai geji saboda haka tun daga lokacin kuma da za ka yi a attempt kana sawa zai fito ba zai zauna ba saboda daman adadin abin da Allah ya rubuta maka za ka ci ya riga ka yi exhaustion ɗinsa haka shi ma ruwan da kake sha haka ganin ganinka shine sai dai ka ji an ce wani kawai abu kaza ya girmama mai kawai daina gani saboda ya aba adadin abin da zai gani a duniya an riga an rubuta masa ya gama exhaustion ɗinsu saboda haka ba zai ƙara ganin wani abu sama da wannan ba haka kuma ji adadin kalmomin da za ka ji an rubuta su da sauti da ƙara da ƙugi da za ka ji an gama iyaka maka an masa iyaka yana kaiwa geji Garanan ranar suka ji ce ya daina ji zai iya magana amma baya ji saboda adadin jin da aka rubuta masa ya yi ƙari ko kuma baki a riƙe bakin yana ji amma baya iya magana saboda adadin kalmomin da za ka faɗi a duniya an riga an iyakance shi tun kafin ka zo duniya haka kuma kafin inda za ka taka duk inda Allah ya rubuta maka sai ka taka sai ka je da na kafa in ma da na motar ne in ma da na jirgin ne in ma da na kwale-kwalen ne duka sai ka ga dalili ya zo kaji wajen saboda duk an rubuta maka shi kana exhausted ɗinsa shi kenan wannan takdirul umri ke da. daya barizqihi ko wa kai da ranar da za ka mutu wa shaqiyun aw sa'idun kuma kai dan aljanna ne ko kai ɗan wuta ne duk a rubuta shi wannan shi ne ake kira tsari da rayuwa akwai kuma jiru sanawi akwai kuma tsari na shekara-shekara budget ɗin da Allah yake yi na tsarin kowa a cikin mu nan shi kuma wannan ba a yin sa sai a watan da za mu shiga watan ramalana kuma a watan Ramalana goman ƙarshe a goman ƙarshe kuma maran goman ƙarshe ko dai ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko ashirin da tara ɗayan biyar ɗin nan to dole sai ya fada ciki idan ko ya fada ciki shi kenan sai kuma wata shekarar ta zagayo a nan ake allah ke budgeting to duk wani tsari na shekarar nan ne wane zai yi kuɗi wane zai talauci wane zai samu ɗaukaka wane zai yi kaza a nan lokacin ake yi shi sa in ka sa Allah maka gam da katar ka ce da wannan taron za a rubuta maka ladan shekara tamanin da uku da wata shida kana ibada kuma kaddara ta shekara sittin a duniya kuma tun da ka balaga misali ba ka yi shontin ba ko ba ka yi shontin ba tun daga sha bakwai ko sha biyar ka ɗaure har sittin ƙagar sittin a cire sha biyar nau kenan arba'in da biyar shekaru arba'in da biyar ɗin nan duka duk goman ƙarshe Allah ya maka tana samun samunsa kana ibada kaga 83 ko 0.6 times 45 ko zai baka ina mathematicians adadin ladin da za ka samu na shekarun da yi a duniya ke wane mutum sai Allah wani irin gata na aka yi maka to wannan takdiru sanawi sannan na ƙarshe akwai takdirul yaumi ƙarin kowace rana da Allah ke yas'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'an da wanda ke sama mala'iku da wanda suke kasa mutane da aljanu da dabbobi yas'aluhu suna roƙon Allah Allah ka mun kaza shi sa wannan kaga ya zungura hannunsa yana addu'a ya Allah ya Allah kowace rana Allah na sha'anin biya mana bukata kowace rana Allah na biya mana bukata sannan kuma a kowace rana akwai lokacin da kuke addu'a direct Allah ya karba kaga na farko akwai cikin dare hukun dare na ƙarshe duk addu'a da kai kai ko ba sallah kai ba ka farka daga bacci ka daga hannu kai addu'a shi kenan ya tafi kaga ɗaya kenan na biyu a sallar ka ta asuba ba za ka yi tahiya ba za ka yi sujjada to shi ba addu'an da za ka yi a sahiyanka ko sujjada Allah ya karba na uku idan za ka fito daga gidanka da safe za ka tafi wajen sana'arka ko ofis ɗinka sai ka ɗan kai addu'a bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ko sai ka ɗaga kai ka kalli sama Allahumma inni a'udhu bika na adilla aw udalla har zuwa ƙarshe Allah zai wakilta mala'ika zai ce kadi ku fita wukita an kare ka yanzu ba wani makhluki ya isa cutar da kuma an karba ko ba karba ba an ka samu darat ko kaddara ma a ranar sai kai tafiya to haka dawo kana cikin tafiya Allah na karban addu'anka to kuskuren da yawan mu muke yi idan muka tafiya shine ba mu addu'a an gane yanzu ko da kai ne kake tuka motar kana cruising kana tafiya ko kai ka ci gaba da addu'a ga ka guda daya ka ko da ai shi ma yana daga cikin nau'i na addu'a daga yatsa hadisi Abdullahi dan Abbas haka kana addu'a ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza ka kare ni daga kaza kai mun kaza ka mun kaza ka mun kaza shikenan ka gama abin da ka faɗa a wannan lokacin Allah ya karba kai ka jira ranar biyan bukata haka kuma lokacin da za ka yi zahar, kaga shi ma lokaci ne na karban addu'a haka la'asar ɗansa haka magariba haka isha'i kaga duk wa'annan lokutan sannan lokacin da za ka shigo gidanka in ka dawo daga wajen sana'a ko kasuwa bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa ala rabbina tawakkalna saboda dukkanmu mu nan ba wanda aljani ba bai shi yanzu ba kashi muna cikin masallaci ba suna bakin waje suna jiran ka ana gama sallah za su bi ka kuma gang ne haka manzala ce akwai ogan su boss ba mu bi shi za su bi ka kana shigowa gida kana wannan addu'a sai boss din ya ce kai yau fa gidan nan ba ba za a samu wajen kwana ba tunda mai gidan ya yi ne addu'an shiga gida sai ka zo cin abinci ka ce bismillah sai ce baba yau fa abincin gidan nan ba zai ciwu ba saboda mai gidan ya yi bismillah amma in ka manta ba ka yi addu'ar shiga gida ba sai ogan sai ce kai yau kun samu wajen kwana gidan nan fa yau za mu kwana a gidan nan kuma aka kama abinci baka ce bismillah ba sai ce baba zo mu ja girki sai su yi da'ira akan abincin kana ci suna ci Suna ba ta gane suna ci suna ci kaga anan yana nuna maka tasirin abubuwa Allah kaga wannan yauliyan kenan saboda haka shi kaddara alkhairinsa da sharrinsa duka daga Allah ne wa hulwihi zaƙinsa wa murrihi da ɗacinsa min Allah daga Allah ya zo wannan maganan ya ɗauko shi ne a cikin manaqibul Imam Ahmad shafi na 169 zuwa 172 bugu na darul al al'afaf al-jadida malam yace wa akhraj al-khallal an abi bakr marzawi imamu khallal ya fitar da asali a cikin littafinsa a sunna daga abubakar almarzawi qal shi abubakar almarzawi din nan yana daga cikin ɗaya daga cikin ɗaliban imamu ahmad da ce su ila abu abdullah an tambayi baban abdullahi imamu ahmad kenan qala sai ya ce an mai tambaya akan kaddara alkhairu wa sharru muƙaddarun ala al-ibad alkhairi da sharri an tsara shi akan bayi Allah ya tsara alkhairi da shari akan kowa faƙila lahu sai aka ce wa Imam ahmad Allahu khalaqa khaira sharra yanzu Allah ne ya halitti alkhairi da sharri qala na'am sai Imam ahmad ya ce eh Allah ne ya halitti alkhairi da sharri Allahu qaddarahu Allah shi ya tsara shi Allah ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine wanda ya halice ku da abin da kuke aikatawa na alkhairi ko sharri Allah ya tsara maka wannan abin sai ya faru la mahalata shi sa tarbiyyar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu wallahi da muna bin sa ko da wa'ansu ababai sai kaga Allah ya kawo mana saukin sa wallahi ba abin da musulunci bai karantar da mu ba sai dai karancin fahimtar mu ga musulunci da muke jahiltar al'amura jewa a rayuwa yanzu daidai kaga wani bayi da lafiya abin da aka ce ka ce shine alhamdulillahi alladhi afani min btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila maza Allah ce duk wanda Allah ya jarce shi da wata musiba ko cuta ko abin nan ka shi ka faɗi wannan Allah da kai kuma Allah ba jarce ka da irin wannan cutar ba amma je sanan amma je nan ka ga riga ya koya kai wannan addu'an wannan cutar da Allah ya jarce wannan nan da shi kai ko in Allah ya da zai jarce ka da shi saboda kayi addu'ar rigakafi na masu corona da tsoron corona na ta gane in ka gabe corona kai wannan addu'a in Allah ya Allah ba zai jarabce ka da fitinan corona ba duk wata irin musiba hatta ma hankaci in ka gani ka faɗa haka Allah zai kare ka wani ya shiga cikin bala'i na jarabawa na rayuwa kila abokinka ne ka je kana ganin su sai wannan addu'a kai kuma in Allah ya Allah ba zai jarabce ka da irin wannan musiba ba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan to saboda komai da ka gani a duniya Allah ya tsara shi wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur abinda mutane suka aikata yana rubutu a cikin lauhil mahfuz wa kullu saghirin wa kabirin mustafar duk wani abu karami ko babba Allah ce a rubuce ke inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar duk wani abu da ka gani mun halicce shi ne da tsari mun tsara sai haka ya faru Allah ne ke yi kai abin da ake so ka yi imani shi Allah ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an Inda inna zalika ala Allah yasir babu wata musiba da za ta faru a doron ƙasa. balle a karan kawukan ku ɗaiɗaikunku illa fi kitabin face wannan abin yana cikin lauhin mahfuz mun rubuta shi qabla an nabara'aha tun kafin mu halicci wannan aikin Allah ya rubuta hakan sai ya faru sai Allah ce inna zalika ala Allah yasir wannan tsarin abu ne mai sauki a wurin Allah likai la ta'sau ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya buke muku kun ce za ku je wani waje sai wani yanzu ya ka da surutu har lokaci ya kure kana zuwa sai ya ce yanzu wani ya zo muka yi harkar kasuwanci Allah ya raba mana dala dubu uku uku <laughs> kaga yanzu ka ce wani ne ya wannan ko kaza kaza a a dama Allah bai rubuta za ka samu ba ko kuma ce yanzu da ya zo ya mana hanyar wato contract din da aka bashi aka ba wa wane sannan aka siya wa da ya siya nawa ya siya ya siya shi miliyan ɗari takwas mu kuma an ba mu ladan gari wani an bashi miliyan hamsin wani an bashi miliyan <laughs> kaga zai ka fara tunanin ai wani ne ya jawo ma ko da daman Allah bai yi <laughs> za ka samu ba ina ba ta gani dan ka san wani yanzu nan zai kullace ka zai ce wani ya jawo min asara wani ma an baka ci sa'a ba sai maka Allah ita saboda zai yi tunanin wani ka hana shi to Allah ne bai rubuta za ka samu ba in Allah ya rubuta za ka samu wallahi Allah zai kawo dalilin da za ka je wajen kuma za a saboda an rubuta da kai kai ko ba rubuta da kai ba sai Allah ya sa masa a zuciya ina wane kai yana gida sai ce to gashi kai mai saboda an rubuta da kai wancan ko da ba rubuta da shi ba yana wurin sai a share shi ko a aike shi kafin ya dawo komai ya kankama saboda Allah ya akwai hikima abinda Allah ke tsarawa kake abin da ake so kai imani da shi wannan maganin ya ɗauko shi ne a cikin as na Imam Khallal shafi na ah, Waje a fi kitab sunna lil imami Ahmad ya zo a cikin as-sunna na Imam Ahmad usul sunna kenan qawluhu hadan Imam Ahmad da yace wal qadru khairihi wa sharrihi wa kalilihi wa kathirihi kaga kaddara alkhairinsa da sharrinsa Kaɗanɗinsa da me yawansa wa zahirihi wa batinihi zahirinsa da baɗininsa wa ulwihi wa murri zaƙinsa da ɗacinsa wa mahbubihi wa makruhihi Abun so a cikinsa da abun ki a cikinsa wa hasanihi wa sayyi'ihi kyakkyawa daga ciki da mummuna wa awwalihi wa akhirihi na farkonsa da na ƙarshensa min Allahi daga Allah yake qada'un qadahu ala ibadihi tsari ne na ubangiji hukunci ne na ubangiji wanda ya tsara a kan bayinsa wa qadrun qaddarahu kuma tsari ne wanda shi ubangiji ya rubuta shi ya tsara hakan sai ya faru a kanka wala ya'du wahidun minhum mashi'atullahi azza wa jal ɗaya daga cikin su baya ketare abin da Allah ya ga dama mai girma da buwaya wala yujawizu qada'ahu kuma ba zai taba ketare hukuncin da Allah ya tsara ba dole sai hakan ya faru kaga me yasa zaka yi damu me yasa zaka tada hankalinka duk abin da ya faru sai ka ce qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala Allah ya tsara abin da ya ga dama kaga wannan yana nuna maka kai imani da me kaddara. to amma in ka fara ai wane ne ya jawo min ni daga yanzu ma na daina mu'amala da wani ya bata a a kai imani da kaddara ba ke kawai ka ce haka Allah ya tsara Allah bai rubuta zan samu ba girmama Allah ka ce Allahu akbar qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala Allah ya tsara abin da ya ga dama ya aiwatar daman bai rubuta mun ba shi kenan kaga ka huta amma wallahi wani sai ga ya je gida ya ta tunani ya kasa ma bacci wallahi wani ya ja mun asara yau kaza kaza ya ta faɗi ga me innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a sai Allah ce me illal musallin banda masu sallah kada ka zama irin wannan abin da ya zo ka ce haka Allah ya tsara na na yi imani da ala kuma na gode wa Allah shi sa a cikin tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu in wani abu ya samu mutum na jarabawa ko na musiba ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha sai ka ce ni alhamdulillah wato takiruhu ala kulli hali shine malam bawashi ya ce hamdala ko a bakin kura wato da daɗi ba daɗi dai ka gode wa Allah to wa in ta'azzana rabbukum ba in shakartum la azidannakum Kala in kafartum inna azabi la shadid ka gode wa Allah Allah ce wallahi zan kara maka in ko ka butulce azabar ubangiji na da tsanani saboda haka ka yi imani kamar da al'amari haka Allah ya tsara ina fata an gane haka Allah ya tsara kuma ka yi da kaddara kada ka ce a wani ne ja a ka gane a haka Allah ya tsara abin nan sai ya faru kamar da al'amari shi sa maza Allah ce rayuwar mumi ne abin mamaki in alkhairi ya same shi ya gode wa Allah ya samu in abin sharri ya same shi ya yi haƙuri ya samu lada ba mai samun wannan sai mumini kaga wanda ba mumini ba ba zai hakuri ba ba zai jure ba abu na samun sa sai dinga raki ai ne ne suwa da suwa da suka jaru ina fata an gane to irin wannan ba a yin haka a ko budurwa ce misali mutum yana nema ya rasa aka kasa shi da ya kamata ya yi ya yi haƙuri amma wani matashi da na gani zai same ni abin da kai ce ya yi kukan minti biyar wala na zaci ma wata musiba ce ta sami iyayensa ina ba ta gane na zaci wata musiba ce ta sami iyayensa ya yi kuka ya yi kuka da haki yana fantin fa kasa ina kallon ikon Allah da ya gama sai na ce sai kira suna wata yarinya na ce eh? ke eh, faru ya ce ba ta so na sai da jika ban kwada mai mari na kalle shi mace kake wannan kukan sai da ce mace kake ma wannan kukan malam fara ce A da kai ji sai da ce da ce amma kai solo biyo ne sai ce malam shuwa ce sai da ce alawayo sai da ce kai ka gode wa Allah da ta ce ba ta son ka wallahi da ka aure ta za ta iya zama sanadiyar halakarta saboda irin wannan son da kake wa mace sai ta halaka ka wai ta ce ne wai ta ce ta hakura da shi sai dai ne kalwarta shi kuma ya ce ai tafi kalwarta kyau shi sa da ce ka gode wa Allah da ka aure ta a haka da za ta iya halaka ka saboda irin sannan da kake mata duk abin da ta sa ka sai kayi saboda irin ƙaunar da kake mata sannan sai fara share hawayensa ina fata an gane Ka ga duk irin wannan imani da kaddara ya yi rauni a zuciyar mutum ina fata an gane ka sani cewa komai ka gani Allah ya tsara da farkonsa da ƙarshensa wannan ya ɗauko shi a cikin sunna na imam ahmad shine usul sunna shafi na 68 yace wa akhraj al khallal an muhammad bin abi harun imam khallal ya fitar da isnadi daga muhammad bin abi harun an abi al harith daga abu al harith qal abu al harith yace سمعت أبا عبد الله يقول ناجي أبا عبد الله إمام أحمد بن حنبل yana cewa Allahu azza wa jalla qaddara ta'a wal ma'asi Allah mai buwaya da girma shi ya tsara biyayya da saba masa ana raddi ne ga mu'tazila da jabariya da kuma kadariya shi ya tsara biyayya kuma shi tsara saba masa har ya ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shine wanda ya halice ku a cikin ku akwai mumini a cikin ku kuma akwai wanda yake kafiri wa hadainahum najdain ko Allah ce mun shiryar da ku ta farki guda biyu gaskiya an nuna maka ƙarya an nuna maka shi sa manzo Allah ce wal ismu ma haka fi nafsika ƙarya wato saban Allah shine abin da ke maka tsaitsayi a zuciya kari yaffare alaihin nas in kuma kana yi ba ka so mutane su gani ina fata an gane kamar wani gaye ne lokacin ramadan suna labari da abin da ni kuma na zo wucewa sai ɗan yake cewa baba akwai wani masallaci a nan gangare ya ce ba ne fijo shi ɗan sai yake cewa a ina sai ce nan gangare yana haka ni kuma na taho sai gab sai hannun shi da kikin jina sai kalle ne ce ya malan sai da su da kai sai da ce wani gangare sai ce ya malan sai malan saboda ya gano na fahimci inda ya dusa sai na kalle shi sai na dariya sai na ce ga mun mana ya ce ba yawa sai malam <laughs> sai na tsaya yana kalle ifala wato masallacin da yake magana shi masallacin baya cika sai shekara-shekara limamin idan ya ɗago daga ru daga sujjada kai mamu kafin ka ɗago ya dire fatiha shi ne suke kira yar faki ba yawa sai lada yana dagowa zalin amin akbar Allahu Allahu akbar sallah Allahu akbar sallah in an dago Allahu akbar zalin amin ya ce sannan in ya dago na sai ka ce sun manazar Allahu akbar minti biyar an gama tarawihi minti biyar da isha'i da tarawihi an gama ta kuma matasa ne ke cika har waje su 'yan shafshaf saboda haka ba sa zuwa masallacin dankali eh shi yana neman shafshaf inda zai yi kawai a gama a wuce wurin kuma ƙarshen ta ya je tsaya bakin titi yana ɓata lokacin a banza in wannan yarinyar ta wuce da mota a ce kaza wannan ta wuce da kafa a ce kaza shi kenan ƙarshen ta ya ta kwasan zurbai kaga wannan yana daga cikin kuskure da dewa mutane suke Allah shi da mu to Imam Ahmad yake cewa wa qaddara al wa wash-sharra Allah ya tsara alkhairi kuma ya tsara sharri ومن كتب سعيدا sa'idan fa huwa sa'idun duk wanda aka rubuta dan aljanna to shi dan aljanna ne ومن كتب شقيا فهو fa huwa shaqiyun duk wanda aka rubuta dan wuta ne dan wuta ne duk yanda kai da shi zai ce ma akwai wanda na sani ya ce wai ko da wato motan wuta ta cika shi ko noti sai ya rike ya shiga jahannama shi da kansa bai ne faɗi shi ya san shi kawai dan wuta ne shi da kansa wani abun wallahi idan ana gaya maka mutanen mu ke yi zaka ce ƙarya ne akwai mutumin da na sani cuta yayi ya cuci wani ne sai wancan din ya ce wani ba na kuɗi na ke shiru ya mai fuskan shanu Ba na ba na kuɗi na ya mai fuskan shanu ya mai ya ce wani ba ni kuɗi na mai fuskan shanu sai ce ka san fa gida biyu ne in baka na nan ba kaka na can sai ce alhamdulillah ai haka muke so Allah kai mu can yanzu haka da nake ma magana yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa yanzu haka yana ƙasa ya mutu amma yana gaya ma wancan alhamdulillah ai haka muke so a baje can kaga wannan bilisani halihi wa bilisani maqalihi bai zama da lahirar ba inda da ya yi da lahirar ba zai faɗa haka ba kuma innal insana la yatagha akwai ɗagawa ce ɗagawa ce ta kai shi ga wannan Allah ka kare mu Allah kuma ka shirye da mu bari mu ƙara wannan gaban guda biyu sai mu kwana nan yace qala abdullahi bin ahmad sami'tu aba abi wa sa'alahu ali bin jaham amman qala bil qadri yakunu kafiran abdullahi dan imamu ahmad yace sami'tu abi na ji babana wa sa'alahu ali bin jaham ali bin jaham ya tambaye shi amman qala bil qadri mutumin da yake magana akan kaddara cewa ya kunu kafiran shin wannan mutumin zai zama kafiri wato masu aqidan kadariyun wato yana fifita tsari na dan adam akan tsari na Allah wato ko da Allah ya tsara maka akasi kai kuma kana nufin kaza to nakan ne zai zartu ba na Allah ba qala sai imamu Ahmad ya ce idza da'a al-ilm idan ya kiyarda da ilimin cewa Allah ya san abin nan da za ka yi kuma ga dalilin da ya sa za ka yi wannan abin ya ki yadda cewa Allah ba da wannan ilimin idza qala yace inna Allah lam yakun aliman sai Allah bai san cewa hakan zai faru ba hatta khalaqa ilman har sai da ya halici ilimi fa'alima sannan sannan ya gano kenan ilimi ba siffa ba ce ta zatiya ta Allah lazima ga Allah su mutazila abin da suka ɗauka kenan sai abu ya faru Allah ke gane cewa kaza zai faru wato kafin abin ma ya faru Allah bai san zai faru ba shi ne ce to in ya yi irin wannan fajaha da ilm Allah ya ƙi yadda da ilimin Ubangiji cewa Allah ya san duk abin da zai faru tun kafin abin ya faru sai imamu Ahmad yace fa huwa kafirun to wannan mutum ya kafarta. wannan ya ɗauko shi ne a cikin as-sunna na Abdullahi dan Hanbal na dan imamu Ahmad shafi na 119 na karshe a gabar shine kala Abdullahi bin Ahmad malam yace Abdullahi dan imamu Ahmad ya ce sa'altu abi marratan ukhra na tambayi babana wani karo na daban ani salati khalfal qadari shin zan iya yin sallah a bayan mai aƙidan ƙadariya wanda suke cewa iko na ɗan adam ya ɗara iko na Allah saboda haka duk abin da ɗan adam ya yi nufin ya zartu shi ke zartuwa ko da Allah yana nufin akasi daga ɗan adam kuma ya rubuta wa ɗan adam ɗin nan yin akasi shi ya yi nufin kaza ɗin nan to nashi ne zai zartu ba na Allah ba irin masu wannan aƙidan yaya hukuncinsu a sai imamu Ahmad ya bashi amsa ya ce in kana yukhasimu fihi in ya zama yana jayayya a ciki yana cewa bai yadda ba cewa Allah ya san abin da zai faru wa yad'u ilayhi kuma yana kiran mutane a zo abu irin aqidarsa fala tusalli khalfahu imam Ahmad yace ka bi shi sallah ba musulmi bane to ah, Allah da ya halicce ka ce abin da ya tsara ba nashi zai zartu ba sai naka ina ba ta an gane saboda manzo Allah ya kira su majusawan al'ummansa shine mazala ce irin wa'annan mutanen idza maridu falata ta'uduhum in suka yi rashin lafiya haku je asibiti ku gaishe su Kasan yana daga cikin haƙƙin musulmi ko sannan wasu musulmi to mazala ce irin wa'annan in suka yi rashin lafiya kar ka je wa idza falata fala tushayyi'uhum in suka mutu haku raka gawansu zuwa makabarta ina ba ta an gane kamar in ya mutu ne kamar wani banda ba mu ba kirista ne ya kira ne yace yake cewa yace ustaz my mother don die sai yake cewa now now i dey go my village ne ce eh ah, sorry sorry sorry sorry sorry sorry na dinga mai sorry sorry sorin nan da na gaya mai sai mai daɗi ya sauka garin su sai da kira ne ce abel thank you thank you for this prayer na ce sorry eh sorry na ƙara sorry kiran kaga an ƙare kenan wai sorin da na dinga cewa shine masa daɗi ni kuma ba addu'a ne ba ya kawai na je ko kaga maganar da za ka fito da shi kisa wani wani ustazi ne a ministerin su ɗaya daga cikin ma'aikatansu ya rashin lafiya sai ya mutu sai aka tura su su kuje da suka je ana ganin shi ustazi ya ka ce abin ga pray for us da ya ɗaga kai in ya ce ba zai yi ba akwai matsala ko sai ce haza bari hazihi biba haza bari hazihi biba hazihi dundu wa hindu sai ce su subhana rabbi rabbil ce amma yasifun salamun ya mursalin walhamdulillahi A ka ce Allah saka da alkhairi ustaz thank you thank you ustaz thank you ustaz ka kaga wannan ustaz fatin yana da kaifin basira ina ba ta an gane <laughs> kaga ai sun ji da yayi larabci ko ba za su ce ya yi addu'a amma shi ya san me bari ya za bari hadihi ba, wa hadihi dundu Na ce Allah sarki ya tana bari ba Allah ya mu dace wannan ala ya ɗauko shi ne a cikin asunna na Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal mujalladin farko shafi na 384 saboda yana daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin addu'a ga kafuri idan ya mutu sai dai ka ce masa sori ko ka ce mai biya da lost ko yawa ba ka ce mai sauri? iya mai surat ikis Ba a cewa haka oh. na'am ba son mutuwa to wannan kawai sun ce a yi ɗabi'a ce ɗabi'a ce sun ce ɗabi'a ce hmm, haka na na ishe tumata ta ce wa manzo Allah da manzo Allah ya wani hadisi hadisin na cikin bukari ya ce man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya ce na farko hadisin ya ce man ahabba liqa Allah duk wanda yake so ya haɗu da Allah ahabba Allah liqa'ahu Allah shi ma zai yi kaunar ya haɗu da shi a matsayinsa na bawansa wa man kariha Allah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya ki yadda ya haɗu da Allah Allah ma baya kauna ya haɗu da shi sai abin yi wa nana Aisha girma sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kullum ya yakrahul maut kai kowa na kin mutuwa kuma ga abin da kace sai manzala ce ba haka nake nufi ba yace idan mutum ya zo mutuwa in mutum mutumin kirki ne dukkan mu nan kowa na da gida biyu ne ɗaya a aljanna ɗaya a wuta dukkan mu nan kowa na da gida biyu ne haka manzala ce gida ɗaya a aljanna ɗaya a wuta kafin ka mutu in kai mutumin kirki ne sai an fara nuna maka gidanka da wuta a ce kaga gidanka can a jahannama da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ka yi amma tun da kaza da kaza da kaza ka yi kalli gidanka na aljanna yana kallo sai a zari ran sai bi idan sai bi ran da kallo an nuna mai gidansa na ina aljanna sai ce a nan ne an nuna mai gidansa na aljanna sai ya kaunaci ya mutu da je riski Allah sai Allah ya kaunaci haduwa da shi sai ya ce mata in aka nuna mai gidansa na aljanna tukunna Allah ka tsare mu sannan aka ce mai da yayi ibada kaza kaza da gidansa na aljanna kenan amma tun da kaza da kaza yake yi ga gidansa na wuta sai ya kyamaci mutuwar ya kyamaci ya haɗu da Allah sai Allah ma ya kyamaci haɗuwarsa da shi kazala ce to abin da hadisin yake bi kenan kaga ai kowane mutum yana kyamatar me mutuwa yanzu da ana ganin mutuwa <laughs> aka ce ta yi koran <laughs> ina fata ne wala da yawa wani da gudu zai yi nan corona har kitar da ma mutane har kitar da duniya da sauransu ina fata an ne, to idan aka ga mutuwa kaga akwai matsala ka san mutum na da tsoro akwai wani ne bawan Allah ah, ɗalibi ne sai iska ya kama shi to abokin shi na wajen sai muka ce kai rike shi sai yana rike shi irin yana vibrating din nan sai ki kai kai ne kake rike ni ko za mu haɗa da daddare dan ubanka sai ya ce malam ina zuwa <laughs> sai ya sake shi ya iwa da gudu ya ce malam wallahi kwana ne ina sallan dare <laughs> na ce aljani ma ya baki ka tuka <laughs> ya kwana ne yana yana sallan dare ka mutane na da tsoro wannan ɗabi'a kenan ina ba ta an gane shi sa wannan a duniya kenan to ina ga lahira a duniya kenan to balle a ce ga ni ga ka ka kowa a cikinmu nan wallahi sai mun tsaya gaban Allah Allah ya tambaye mu duk abin da muke yi a duniya alkhairi ko shari ta amsa za mu gaya masa shi ne tambayar zala ce ba wanda ba zai tsaya gaban Allah ba babu wani tafinta tsakaninsa da Allah ko kana so ko ba ka so sai ka yi magana tsakaninka da Allah to kaga wannan abun shine abun tsoro wanda kowa zai tsaya gaban Allah ka duba mana yau mun yi dukkan a jami'a ɗalibai ka ga yadda ɗalibi ke rikicewa to ina ga mutane Allah ya sa mu dace haka Allah ya ba mu iko duba tsakaninmu da ubangiji ya gyara mana ɗabi'unmu ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira eh, ina gani a nan da mu tsaya ah, fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik